radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin taron ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wani ga gabatar dai muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu da suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam sai kuma shirin na lafiya sai da kula tare da hassan barka idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 17 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kufan san cewa shekaru 60 da suka gabata a ranar irin ta yau wata 17 ga watan satumban shekara ta 1961 aka zartar da hukuncin kisa a kan adnan mondaris tsohon firaministan ƙasar turkiya an haifi mondaris a shekara ta 1899 ya kammala karatun jami'a a bangaren shari'a sai kuma a shekara ta 1945 ya shiga jam'iyyar republican ta kasar turkiya sannan bayan samun sabani na cikin gida ya fice daga jam'iyyar ya kafa sa mai suna democrat ta kasar ta turkiya a zaben shekara ta 1950 jam'iyyarsa ta sami nasara sannan kuma ya zama firaministan kasar an sake zabensa a shekara ta 1954 da kuma shekara ta 1957 lokacin mulkinsa ya yi wasu abubuwa waɗanda suka fusata mutanen ƙasar da farko dai ya tura sojin ƙasar turkiya domin taimakawa amurka a yakin koriya sannan kuma da shi da firaministan ƙasar iraki na lokacin ne suka kafa ƙungiyar tsaro ta sanato mandaris ya kasance yana yin amfani da ƙarfin ikonsa wajen murkushe 'yan adawa musamman ma 'yan jami'a bisa wannan dalili ne babban kwamandan sojin ƙasar ta turkiya na wannan lokaci ya yi masa juyin mulki da kuma gurfanar da shi a gaban kuliya sannan aka yanke masa hukuncin kisa bisa dalilin cewa ya yi amfani da ikonsa da hanyar da bata dace ba da kuma kashe ɗaliban jami'a saboda ra'ayinsu waɗanda suka saba wa mahangarsa da masu sauran lafuka waɗanda aka tuhume shi da aikatawa an zata da hukuncin kisa a kansa a ranar goma sha bakwai ga watan satumba na shekarar ta 1961 yana ɗan shekaru 62 a duniya. da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan satumban shekara ta 1994 kat popper shahararren masanin falsafa ɗan ƙasar austria ya rasu yana da shekaru 92 a duniya an haife shi ne a ƙasar jamus amma sakamakon kwashe mulki da 'yan jam'iyyar nazi suka yi a ƙasar ta jamus ya gudu zuwa ƙasar austria inda ya ci gaba da bincike da kuma rubuce-rubuce akan ilmomi na mandiki da falsafa yana da mahangarsa ta musamman a kan batutuwa da dama da suka shafi ilimin falsafa inda ya saba wa wasu da dama daga cikin manyan masana na falsafa a ƙasar girka zaka dai masu nazarin ilimin falsafa a jami'o'i daban-daban na ƙasashen turai suna amfani da wasu daga cikin littattafan da ya rubuta a wannan fanni. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran, Rasha, China da kuma Pakistan sun buƙaci a kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙasar Afghanistan. a najeriya kuma sojojin sama su amince da kisan mutane goma a wani hari da suka kai a jihar yobe ƙungiyar ecowas ta kakaba wa ƙasar gini takunkuman tattalin arziki saboda juyin mulki yanzu kuma ga cikakkun labaran ministocin harkokin waje na ƙasashen iran rasha china da kuma pakistan sun buƙaci ƙungiyar taliban wacce take iko da ƙasar afghanistan a halin yanzu da ta kafa a gwamnatin haɗin kan ƙasa wacce za ta sami wakilci daga dukkanin ƙabilu da kuma ɓangarorin ƙasar tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto ministocin guda hudu suna faɗar haka a wani taron da suka gudanar a jiya alhamis a birnin da shambe babban birnin ƙasar tajikistan inda halin yanzu ake gudanar da taron ƙasashen ƙungiyar sco ko kuma shanghai cooperation organization hussein amir abdullahiyan sagai lavrov wang yin da kuma sha mahmud qureshi duk sun jaddada buƙatar hana ayyukan ta'addanci da kuma hana ci gaba da noman miyagun ƙwayoyi masu sa maye a ƙasa ta afghanistan wanda suke lalata matasa ƙungiyar taliban da ta kwace iko da ƙasar afghanistan ne a farkon watan da ya gabata bayan da sojojin amurka da ƙawayenta suka fice da ƙasar babu shiri taliban dai ta yi alkawalin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa amma ya zuwa yanzu dai ta kafa gwamnatin riƙon ƙwarya wacce mafi yawan jami'anta yayan ƙungiyar ne rundunar sojojin sama na najeriya naf ta amince da cewa jiraginta ne suka kai hare-hare kan garin buwari na karamar hukumar yunusari a jihar yobe a ranar laraban da ta gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma fararen hula da kuma jikata wasu ashirin da kuskure kamfanin jinnacin labaran iran press ya nakalto ibrahim a tafsiri wani dan jarida a jihar yobe kan cewa mutanen buwari sun bizne mutane goma waɗanda jiragen yakin sojojin najeriya suka kashe a ranar laraba da ta gabata da farko dai kakakin rundunar sojojin sama na najeriya edward gabwit ya musanta labarin amma daga baya a jiya alhamis ya tabbatar da cewa sojojinsa ne suka kai hare-haren a kan iyakar kasar da jamhuriyar niger wanda ya kai ga mutuwar wa'annan mutane labarin ya kammala da cewa sojojin sun sami rahoton cewa mayakan boko haram da kuma iswap suna shawagi a kusa da kogin madugu na jihar yobe wanda ya sa a dole suka ɗauki mataki na gaggawa don hana su kai hare-hare kan mutane ko kuma sojoji a yankin Ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta ɗora wa ƙasar Gini takunkuman tattalin arziki da kuma jingine samuwarta a cikin ƙungiyar har zuwa lokacin da za a koma tsarin demokuraɗiyya. Kamfanin dillacin labaran Reuters ya bayyana cewa shugabannin ƙungiyar sun ɗauki wannan matakin ne a jiya Alhamis. Har ila yau ƙungiyar ta ɗora wa sojojin da suke iko da ƙasar Mali takunkuman tattalin arziki saboda saboda tafiyar hawaniya da suke yi wajen komawa kan tsarin demokuraɗiyya. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wasu lauyoyi na ƙasa da ƙasa da kuma masu rajin kare haƙƙin bil'adama har ilawa da masana masu bincike sun shigar da korafi a gaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙungiyar tarayyar afirka dangane da shigar da hantar ƙasar isra'ila cikin ƙungiyar wanda wasu jami'an ƙungiyar suka yi ba tare da tuntuɓar ƙasashe membobi a cikinta ba tashar talabijin ta press tv a nan ta bayyana cewa a cikin watan yulin da ya gabata ne kungiyar ta au ta karbi haramci kasar isra'ila a matsayin memba mai sanya ido a cikin kungiyar labarin ya kara da cewa tuni da kungiyar sadc ta kasashen raya tattalin arzikin kasashen tsakiyar afirka suka yi allah wadai da kungiyar ta au suka kuma buƙaci ta gaggauta janye harci ƙasar isra'ila daga ƙungiyar don shigar da ita ya saba wa ƙudurorin ƙungiyar da dama na yaƙi da mulkin mallaka da kuma wariya lauyoyin da sun bayyana cewa harci ƙasar isra'ila ta shahara da nuna wariya da kuma take haƙƙin bil'adama wa'anda suka yi karo da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da dama Shihab Hussein wani dan wasan fim ko acto dan kasar Iran ya sami lambar yabo mafi girma da 'yan wasan fim suke samu wanda ake kira josephine wato lambar yabo mafi girma a wannan fanni a nahiyar turai tashar talabijin ta press tv nan ta bayyana cewa shihab husaini ya sami lambar yabon ne saboda fim ɗinsa mai suna kowace rana a yanzu a gasar nuna fina-finai ta ƙasa da ƙasa mai suna helsinki international film festival a birnin helsinki babban birnin ƙasar finland an fara gasar nuna fina-finai na helsinki ne a shekara 1944 kuma shine gasar fina-finai mafi muhimmanci a kasashen turai masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da mushtaba adam mu koma noma. masauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo a yau za mu mayar da hankali ne akan ruwa da madatsunsa da ake ginawa a nan iran domin noma da kiwo da kuma samar da makamashi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana madatsuruwa suna taka rawa da bata misaltuwa wajen bunƙasa noma da kiwo gwargwadon yadda gwamnatoci suka mayar da hankali wajen samar da madatsun ruwa ƙanana da manya suke share fagen korar yunwa da ƙamfar abinci daga tsakanin al'ummansu to a nan da dai tun bayan cin nasarar juyin musulunci ne gwamnati ta zage damtse da mayar da hankali wajen faɗaɗa yawan madatsun ruwan da ake da su a faɗin ƙasar domin mayar da hankali wajen warware matsaloli da suka shafi harkar noma da kiwo a baya wato gabanin cin nasarar juyin musulunci wuraren adana ruwa a cikinsu suna ɗaukar ruwan da bai wuce cubic mita biliyan goma sha uku da miliyan arba'in da hudu ba wato madatsun ruwan da ake da su 'yan tsiraru ne ba su da yawa to amma daga cin nasarar juyin musulunci an faɗaɗa yawan madatsun ruwan da za su iya ɗaukar ruwan da ya kai cubic mita biliyan hamsin da miliyan ɗari bakwai da talatin da hudu a cikin ƙasa da shekaru talatin na bayan nan an samar da kamfanonin da suka kai haɗari biyu masu aiki a wannan fage na gina madatsun ruwa a shekara ta dubu biyu da bakwai kaɗai an buɗe madatsun ruwa da suka kai tamanin da takwas kuma kusan a kowace shekara tsaka-tsakan madatsar ruwan da ake samarwa suna iya ɗaukar ruwan da ya kai cubic mita biliyan biyu a cikin shekara ta dubu biyu da 2010 kuwa iran ta gina madatsun ruwa ƙanana da manya da suka kai 588 sannan kuma da akwai wasu 137 a kan hanya an tsara cewa a cikin shekaru kaɗan madatsun ruwan da ake da su za su linka wanda ake da su a halin yanzu to kwarewar iran wajen gina madatsun ruwa ba ta tsaya a cikin gida ba domin tana ƙetara waje bisa ga da ƙasashe da dama suke mata domin gina musu madatsun ruwa misali iran ta gina madatsun ruwa a cikin ƙasashe irin su nicaragua tajikistan armenia da azerbaijan hakanan kuma tana kan ganiyar gina wasu madatsun ruwan a kasashen kenya sri lanka volubia mali afghanistan da kuma syria to wani abu mai jan hankali a nan shine cewa dukkanin madatsun ruwan da iran take ginawa bayan cin nasarar juyin musulunci ƙwararrunta ne na cikin gida suke yi ba tare da ta buƙaci kowane ƙwararre guda ɗaya ba daga waje tana kuma yin haka ne da kayan aikin na ƙarshe na zamani da ta samar da su iran ɗin ta sami kaiwa ga wannan matsayi ne saboda dogaro da kanta da jin cewa za ta iya domin hakan ne matakin farko na cin gashin kai don haka babu wata ƙasa wacce za ta ɗaga mata kai balle ta hana ta wata haja daga cikin hajjorin da take buƙatuwa da su a wannan fage. a dalilin haka duk wasu takunkuman da amurka take kakaba wa iran ɗin tasirinsu ba shi da yawa sakamakon tsayawar da iran ɗin ta yi da ƙafafunta wajen samar da kanta ginshikan da harkar noma da kiwo suke bukatuwa da su sun kai ta ga samar da abinci musamman alkama da take a matsayin abinci na asasi a nan tun a shekaru da suka kai ashirin da suka gabata ne dai iran ɗin take samo da kanta alkama take bukatuwa da ita ba tare da ta shigo da koda buhu ɗaya daga waje ba wannan ma ɗaya ne daga cikin sirrin da ya sa iran ɗin take yin tsayin daka a kan manufofinta a gaban matsin lamba amurka da ƙawayenta domin ba ta buƙatar su ba ta abinci balle ta miƙa kai ko wuya a gare su to masu sauraro a nan zamu da sa'aya saboda lokacin mu ya zo ƙarshe muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da haka da kuma sake saruwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin dai a wannan mako zai mai da hankali ne kan ciwon suga. Da fatan dai za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla kamar da watakila ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon suga. To domin tattauna wannan batun a yau mun gaito muna da Dr. Bukar Garema kwarar likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Wanda kuma da farko ya fara mana shimfiɗa akan abin da ake nufi da ciwon na suga. abin da ake nufi shi shine wanda hausa suke kira ciwon suga kashi biyu yanzu amma akwai kashi uku na hudu amma kashi biyu da ya fi mahimmanci shine wanda yake ake haifan mutum da wani abu da babu a jikin abin da ake kira pancreas to akwai wani sinadarin hormone da ake kiran shi insulin to kashi na farko shine wanda wannan ake aiki wasu yake faruwa a yara ƙanana insulin din nan da yake fitowa daga pancreas din gaba ɗaya ba su da shi shine ake kira kashi na farko type kashi na biyu kuma shine wanda yake kama mutane kamar wanda suke shekaru zuwa arba'in zuwa sama wannan kuma shi pancreas nan da yake fitar da wannan sinadarin insulin din baya fitar da wannan iya sinadarin insulin da ake so har ya da tsira ko ya tura sigari inda zai yi amfani a jikin kin kamar yadda ya kamata sosai samu kamar kashi kamar arba'in zuwa talatin ne kawai yake amfani to wannan shi ne ake kiran su kashi na biyu type 2 diabetes amma kuma akwai wani special da kansu wani group daban wanda yake samun masu ciki shine ake kiran shi gestational diabetes nan sai mace mai ciki yake kamawa an sun aihu a shi shiga ɗan sakare kuma babu shi. To dokta ko me ke janyo ciwon suga? Ba wai an ce yanzu diabetes da abin da ke kawo shi ba aka ɗauki mataki na biyu na wanda shi yafi yawa. mataki na farko kamar ne ne magana kan ana haifansa da wani genetic defect ne kamar abun da babu aka haife shi da wani illa to shi ne yake samuwa ta wajen pancreas amma kamar mutane haka da yake faruwa ana danganta mutum ana cewa to waye ya fi zai kamu da wannan cutan ba a ce shi zai kawo cutan ba na farko mutanen da suke da ke teba ba. an fi kyauta da zaton su din nan ne za su kamu da zaton na farko kenan na biyu kuma mutumin da aka ce a a akwai iyayensa ko iyayensa ko kaninsa ana kiran su sai da rashon sun yi ciwon sugan na to an fi kyauta da zaton wannan shi ma mewa zai kamu da ciwon suga sai kuma waɗanda suka samu canjin yanayi na jin daɗi aka san da kana aikin ka je nan ka dawo yanzu ka samu aiki ba kai ba tafiya ba ka motsa jiki babu komi sedentary life kenan wanda ba sa motsa jiki an fi tunanin cewa waɗanda za su samu da ciwon suga sai kuma waɗannan masu shan giya da yawa kuma da shan taba ana tafi da san waɗannan su ma za su zo su kamu da ciwon suga sai kuma waɗanda mutane aka dukkan akaje je suna zuwa a gwada su sai a ga shi wannan sigan da aka gwada shi bai kai a kira shi diabetes ba kuma bai zama kamar normal na mutane ba ana kiran shi tired glucose to wa'annan sun ba mataki ba kuma za ka ji mai yiwuwa nan da gaba kaɗan a ce sun samu da ciwon suga. To ko ya mutum zai gane cewa yana fama da ciwon suga? A yana da wahala ya gane cewa yana ɗauke da ciwon sugari saboda shi ciwon sugari kamar na tafi da shi yafi yawa a duniya yakan faru aka ce yinsa kamar tafiyansa da yake a jikin mutum yakan fara shekara shida zuwa goma ba za ka san ma yana tafiye da shi ka ba har lokacin in ka zo asibiti ne ka fara ganin alama an likita ya ce a ah, wannan alaman ciwon suga ne bari a gwada ta aka tabbatar shi ne to ka tana cewa wannan yanayin ciwon yana tafi da shi a cikin ka wajen shekara shida ko goma da ya wuce to saboda haka wannan alamun zan zo faɗe su daga baya amma na farko abin da ake so shine ko wani ana tafiye tafiye haka shekara ɗaya ya yi biyu ka kai shekara talatin talatin da biyar zuwa takwas sai ka shiga wajen likita a gwada to haka ake gane amma alama na farko shine wanda bai je ya yi cikin ba sai ya ga yawan yin fitsarin shi yana yawa babu dalili babu komi kuma ko faran shi na bushewa yana yawan bukatar shan ruwa da ya sha kuma sai ya ji shi ruwa ko kuma mutum ya ga yana cin abinci amma kuma ya kai rani da irin wannan alamu ne da sai mutum ya ganda ya asibiti a tabbatar da cewa yana da ciwon suga ko ba shi da shi amma har in ya kai wannan suna so mu sanar da mutane bincike da gwaji ko da yaushe din nan shi ya fi amfani a gano ciwon da wuri. To kowace shawara ce likita zai baiwa jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da shi wannan ciwon na suga? To dole ne mutane su tabbatar da cewa ba su ya wuce misali ba kuma su zama cewa suna koyaushe suna kan motsa jiki da kuma mutum ya lura abincin mutum nan da muka saba na da to su ganye da su kayan lambun nan. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan cilas zan ja birki a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin Dr. Bukar Garema kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya da ya ba mu lokacin sa ya kuma amshi tambayoyin namu. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara ministocin harkokin waje na kasashen iran rasha china da kuma pakistan sun buƙaci ƙungiyar taliban wacce take iko da ƙasar afghanistan a halin yanzu da ta kafa a gwamnatin haɗin kan ƙasa wacce za ta sami wakilci daga dukkanin ƙabilu da kuma ɓangarorin ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministocin guda hudu suna faɗar haka a wani taron da suka gudanar a jiya alhamis a birnin da shambe babban birnin ƙasar tajikistan inda halin yanzu ake gudanar da taron ƙasashen ƙungiyar sco ko kuma shanghai cooperation organization hussein amir abdullahian sagai lavrov wang yin da kuma sha mahmud qureshi duk sun jaddada bukatar hana ayyukan ta'addanci da kuma hana ci gaba da noman miyagun ƙwayoyi masu sa maye a ƙasa ta afghanistan wanda suke lalata matasa ƙungiyar taliban da ta kwace iko da ƙasar afghanistan ne a farkon watan da ya gabata bayan da sojojin amurka da ƙawayenta suka fice daga ƙasar babu shiri taliban da ta yi alkawalin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa amma ya zuwa yanzu dai ta kafa gwamnatin riƙon ƙwarya wacce mafi yawan jami'anta 'ya'yan ƙungiyar ne rundunar sojojin sama na najeriya naf ta amince da cewa jiraginta ne suka kai hare-hare kan garin buwari na karamar hukumar yunusari a jihar yobe a ranar laraban da ta gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma fararen hula da kuma jikata wasu ashirin da kuskure kamfanin jinacin labaran iran press ya nakalto ibrahim a tafsiri wani dan jarida a jihar yobe kan cewa mutanen buhari sun bizne mutane goma waɗanda jiragen yakin sojojin najeriya suka kashe a ranar laraba da ta gabata masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwanda wanda kuka ji muryoyin su tahir amike cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh